رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya mahalicin kowa da komai wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya dawo da mu wannan dare da litinin daren da muke nazari a cikin lokal kawai'idin lughal arabiyya ilimin sanin ƙa'idojin harshen larabci wanda muke yi a wannan masallaci na juma'a na ɗaya na izalatul bid'a wa iqamati sunna da ke birnin Gombe muna addu'a Allah ya yi mana taimako ya yi mana kariya ya sanar da mu abin da bamu sani ba ya gafarta mana kurakuran mu ya ji kan magabatan mu iyaye da kakanni da maluman mu na sunna jagororin mu muna addu'a Allah ya yi musu taimako da kariya to kamar yadda muka yi darussa da suka gabata Ah, mun yi darussa da yawa kuma bisa dukkan tsammani ina ga an fahimci da yawa daga ciki don nakan yi tambaya kuma akan ce an fahimta ko? duk da cewa wani lokaci in an ce an fahimta din kuma in aka yi wata tambaya sai kaga kamar ba fahimta din ba hmm? ta mu dage dai mu yi ta yi ba yadda za a yi da me yi da marar yi su yi daidai ko? wanda yake ganewa sosai sosai zai ga kaman ba a sauri wanda yake ganewa kaɗan kaɗan zai ga kaman shi kuma ana sauri ko? to kowa ya yi haƙuri da ɗan'uwansa shi yasa ba ma wuce ƙa'ida ɗaya kuma idan mun zo kafin mu ci gaba mukan yi muraja'a don mu ƙara tuna abin da muka yi a baya shi yasa kullum muke cewa shi na hawu. kaman lissafi ne kullum ɗorawa ake yi a kan wanda aka yi a baya idan mutum bai tsaya ya gane na bayan ba to na gaban zai yi masa wahalar ganewa malamai suna ba mu misali da wanda bai san lissafi bai san nawa ne goma ba zero nawa ne ɗari zero nawa ne dubu zero nawa ne miliyan zero nawa ne biliyan zero nawa ne triliyan da haka da haka dai in bai sani ba yana da wahala ya yi lissafi daidai sai dai in bai yi nisa ba lissafin ko? sai mun san goma mun san ashirin mun san talatin mun san arba'in mun san hamsin mun san sittin mun san saba'in mun san tamanin mun san ɗari casa'in mun san ɗari to nan ne fa za a ɗora mana wani lissafi a haɗa wane da wane ya zama kaza nan cirewa ne ya zama kaza kaza sau kaza kaza ko to ilimin na hau kamar haka ne kuna ji darasin da ya gabata na bayacin mun yi abdonir menene abdomir wakilin suna wanda yake tsayawa a matsayin suna don ba za a dinga kiran sunan mutum a kowane lokaci ba ɓata lokaci ne a kowane harshe kuwa sai aka sa lamiri zai tsaya a matsayin suna da aka ambata akwai lamirin mutum ɗaya akwai na mutum biyu akwai mutane da yawa na mata daban na maza daban akwai gwamirin ra'ib wanda da kai da wani kuna taɗin wani mutum na uku kenan akwai kasa-kasansu kashi biyu الضمير المتصل والضمير mun ce munfasil shine mai tsayawa da ƙafarsa, za ka yi ambatan shi kadai ana nahnu hum antum antunna antuma anti waɗannan dukansu bi muhallin raf'i ko sannan akwai abdama'ir al muttasila ko a cikin wannan ɗin akwai fi muhallin nasabi iyaya iyaka iyaki iyakuma iyakum iyakunna sauransu su fi mahallin nasabi ko iyaka na'budu ai na'budu iyaka Ina iyaka fi mahallin maza mahallin nasabi maf'ulun bihi ga na'budu wa iyaya farhabu, farhabu iyaya farhabu iyaya antum farhabu iyaya antum fa'il kun gane jama'a muka zo muka yi bamirul muttasil wanda shi kuma baka ambatonsa shi kadai haka ma'ana ta fito in ka ce ana yana da ma'ana anta yana da ma'ana amma ka ce ka hu ko ki lamiri ne da yake manne da wata kalma ba za a iya faɗansa shi kaɗai ya amsa ba shine muttasil lamiri da yake sade da suna hmm. to shi ne a nan muka tsaya ko من yi سافرت إلى الأسكندرية ذهبنا إلى الملعب انتصر الحق اخلصوا في العمل اعملي الواجب السيدات يهذبن الاولاد تفهمين نصح اخي كوت تفع كوت تفع dafa'a nafa'ani nisha ko nishu nishu akhi nafa'ani nishu akhi abaka muallimuka kitaban hasanun yuhibbuhu abuhu afadana ijtihaduna akhadha Aliyu minni risalatan Ilaika. lana manzilin bihi hadikatun ina ga mun yi waɗannan duka kuma mun gano lamirai a jiki safar tu tu ba da mirin fa’ili ba ne? na ba da mirin fa’ili ba in tasara lamir a nan ne alifulis ne in tasara alhaƙa kenan akhlisu eh wawu jama'a i'mali ya'ul mukhadaba yuhayyibna nunun niswa da'iman fa'il mun ce wannan nafa'ani ya'un nunul wiqaya dai nunul wiqaya ataka muallimuka kitaban hmm. ka na farko da ka na biyu حسن يحبه أبوه هو أو أفادنا افاد نا في محل النسب هو أخذ علي مني رسالة نعم نعم akhadha aliyun minni risalatan ina yake anan wanne ne na minni saboda me yin lukaya ce wannan din yin lukaya ba jikin fi'ili take ba yin lukaya tana jikin fi'ili li'annaha taqil fi'la min al-kasri tana kare aiki daga samin kasra aiki ba ya samun kasra sai ban sai ne sai nasaba A eh? akhadha aliyun minni jarin wa minni jari wa risalatan ilaika ka ilaika ko ka yana da magana shi kadai lana manzilin bihi hadikatun lana na bihi mhm. ina ga mun karanta ka'idar alkawa'id الضمير المتصل هو الذي لا ينطق به وحده lamiri mm, sadajen labiri shine wanda ba a fulici da shi shi kadai wa yattasilu da'iman bi kalimatin ukhra kullum bamiri muttasili yana saduwa ne da wata kalma ta daban na ɗaya ke na biyu abama irin muttasila bil af'ali da da suke saduwa da ayyuka hiya khasatan bil raf'i wanda suke keɓance kawai da raf'a hiya atta'u safartu kuna ji ko na ko nuni kenan wa aliful isnain intasara wawul jama'a akhlisu nunun niswa yuhazzibna ya ulmukhataba i'mali yayi ya ulmutakallimi wa kaful mukhatabi wa ha'il ghaib waɗannan ya ulmutakallimi kafu na ka a ce ka ha'ul za'ibi hu idza tasalat bil af'ali idan suka sadu da ayyuka kanat fi mahalli nasbin fi mahalli nasbi ne wa idza tasalat bil asma'i idan suka sadu da sunaye aw hurufil jarri ko harufan kaman minni kana fi mahalli jarri to za a الضمير تا كنا يكون مرة على في محل رفع ومرة في محل نصب ومرة في محل جر saboda haka ya danganta da irin yadda jimla take wato ita kalmar na in ka ce minna fi mahalli jirri zahabna fi mahalli rabi'i aha ضربنا في محله نسبي شikenan inna maf'uli yake da'iman fi mahalli nasbi fa'ili fi mahalli raf'i jari majrur fi mahalli jarri litasari bi minni yayi ko da saura wannan fa abin da yake bukata a je a karanta ba za ka zo ka ƙi karantawa ka ce kai fa baka gane ba ai da ma ba za ka gane ba in dai baka karanta ba bai bukatar wani ƙayin nazari jama'a assalamu alaikum hello lafiya da Allah jima bayan awa daya mun gane wannan darasin da ya gabata ne in an gane shi mu ci gaba idan akwai mai tambaya yayi bismillah na'am eh nafa'a ni ba eh. Eh. Hmm. sosai ma ya umme magana ni ba ni ba a'a ai wannan ba wai an ki faɗa bane ai don nafa'a nafa'a ni nafa'ani nisu a ko ko mema nafa'ani nafa'a ai aikin iyakacin nan ne nafa'a ko to wannan nafa'a ni idan muka bar wannan ita kuwa ce ina eh, faɗe me ya kawo ta a jikin aikin babu ita ya uku mun san ta mai magana ce amma wannan me ya kawo ta abin da ya kawo ta don mu kiyaye aiki daga samun kasara da ba a kawo wannan bakuwar ba da ka ce na fa'i inda kana so ka yi ya'un mai magana sai ka ce na fa'i to aiki kuma iyanan ne to ka yi wa aiki kasara aiki kuma har abada baya daukan kasara mai ɗaukan kasara sai fi sai suna saboda haka aka ce mata nunul wiqaya nun mai kare aiki daga samun kasara saboda haka nafa'anka yana nan aikinka bai da kasara ni nunul wiqaya ka gane ko kuma ita ce me. a'a nisu a can da kuka faɗa nisu ne nisu ka kaga anan shine fa'ili to nan ita ne. mafulin bihi ce ita fa’ani me ya amfane ni nisu da ni amfana to kenan ne kamar ka ce fa'a. nafa'a muhammadun muhammadan nus'u abihi muhammadu nasihar babansa ta amfani kaga Muhammadu shine muhammadun shine maf'ulun bihi a madadin sa aka kawo wannan lamiri nafa'a nafa'a muhammadan nusru abihi da ya mana bai ba yayi alhamdulillah kai dadinka in bai ma kana faɗa. amma wani da yayi da bai yi ba duk shuru ne nasa saboda haka ka ji malam bayaninka mai tambaya kuma ka gane to eh, ina ne za mu je na'am ita wa ni ya ulmutakallim na taimaka ka ce mata ya ulmutakallim ai shikenan ya uta mai magana ai ba ta da lam halal min al-iraq ba ta da muhalli akwai jimul insha Allah ta'ala a juz'i na biyu na sanawiya za mu ga akwai abubuwan da la mahalla la hamil al-i'rab an zana mana su akwai abubuwan ha mahallun min al-i'rab an zana mana su insha Allah ta'ala nan ne za mu gane waɗanda ba sai ka ce fi muhalli kaza ba hmm. to in an gane mu tafi abdamiru almustatiru boyayyen lamiri waɗannan damirai da muka yi ba fili suke ba mutasila da munfasila duka ba muna ganin su ba to akwai koyayyu kuma al'amfila aljawalu baraka raƙumi ya gurfana aljamalu mubtada baraka filun filun madin وفاعله مبني على الفتح طبعا ده ما مسمى وفاعله ضمير مستتر تقديره هو لا فتح جانب والجملة في محل الرفع خبر مبتدا aljamalu mubtada'un marfu'un bi dhammatin zahira baraka fi'lun madin mabni ala fatahi wa fa'iluhu mi damirun barizun la mustatirun taqdiruhu huwa wal jumlatu min al fi'li wal fa'il fi mahalli rafi khabaru mubtada al jamal ya zauna ya zauna ba ne eh, zai zauna ko aljamalu almubtada'u ismun fi awwalil jumla to idan ka samu mubtada to dole ka nemo masa labari to da ka samu mubtada to sai ka samu aiki kuma labarin mubtada da muka karanta shine والخبر اسم مرفوع يكون مع المبتدا جمله مفيده to yau mun samu مبتدا تو babu suna sai aiki shi yana da babi babin ba mu zo idan ka samu mubtada a madadin ka samu suna ka ce khabaru mut ashamsu tali'atun mubtada da khabar to da ka samu ashamsu sai ka ce a fili ne to ya za ka yi sai ka ce ɗal'ad filin maudin ko wa fa’iluhu da mil musattirin a shamsu wal fili wal fa’ilu fi a shamsu hmm? ban ji ba kamar shamsu mana shi na faɗa a shamsu mutawa da kawar baka da matsala amma a shamsu talat da ka samu mutada sai ka samu aiki a madadin suna to sai ka tattara wannan aikin da aikin da mai aikin wani lokaci har da mafi'ulin biyu din ka ce fi muhallin rafi shine labarin mutada sabon da aka yi mana anan kenan na'am alhamamatu gharradat kurciya ko hasbiya ko baru musamman baru da hasbiya sun yi kuka kukansu taghrib alhamamatu me mubtada'un marfu'un bi dhammatin zahira gharradat fi'l madin wa fa'iluhu تقديره iya, إيه؟ من الفعل والفاعل إما هذه حبر جيد علامة التاء علامة ma ai mata kirari wani yace lera bai duk kirari ne fa ta at-ta'u ta'u an marfu'un da dammatin zahira an taji ta hida ko an hida an harfu ta hida filin mudari'un filin mudari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi alfata hatu zahira sai mu ce mai ka samu aiki saura fa'ili na? e eh, to nan ma na farkon ma’uridu sai in kana so ka ce wuridu filin mudari'un marfu'un bi zammatin zahira wa fa'iluhu damiru mustatirun taqdiruhu ana kaga rubuta su da fi'il mudari'un mansubun zahira sai ne anta ina so kai kokari to in ka gama wannan kuma ba ka da matsala a nan ba mutu dama ne inna na nuhibbu haka. inna na inna harfu taukid ko ba haka ba na bamirin ne muttasil da muka yanzu na mamni ala sukuni fi mahalli ma ba inna din su halin nasibi ismu inna ko ba nuhibbu فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة وفاعله ضمير مستتر تقديره نهل نجاح مفعول به منصوب بفتحة والجملة آه من جمع مضاف مضاف إليه مجي والجملة آه،, آه من نافل بفاعله خبر أن خبر أن في محل ماذا في محل الرفع والجملة من فعل والفائل والمفعول في محل رفع خبر إن إن إن نا نفرقه اسم إن تسيرا خبر إن شين جملة da هذه وأنا كذا anan kaga ba نجاحك آه، نحب نحب نحن الكلب ينبه الكلب مبتدا مرفوع بضمة ظاهرة ينبه فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة وفاعله ضمير مستتر تقديره هو والجملة من الفعل والفاعل في محل خبر مبتدا جيد البنت تحسين الطبخ البنت مبتدا مرفوع بضمة ظاهرة تحسين فعل فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة وفاعله ضمير مستتر تقديره هي بنت الطبخ مفعول به منصوب بضمة ظاهرة والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محله أها خبر مبتدا البنت الذم الكبيرة الذم في الأمر مبني على السكون كما هكذا وفائله ضمير مستتر تقديره أنت الكبير مفعول به منصوب نظف حذاءك نظف فعل أمر مبني على السكون وفائله ضمير مستتر تقديره أنت حذاء مفعول به منصوب بمتعة ظاهرة وهو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل الجر مضاف إليه اتكاعي to yaya ban ji ba duk kun Allahu godiya ga Allah a godiya ga Allah in dai da gaske ne godiya ta ƙara tabbata ga Allah wa godiya ga Allah Allah taimake mu to don Allah waje a karanta a maimaita kowa ya fi kowa sanin kansa sau nawa kake iya karantawa ka gane kafi kowa sani wallahi kafi kowa sani sai ka sha wuya kake ganewa kafi kowa sani to ka sha wuyar don ka gane sai alqawaid الضمير المستتر هو ضمير اتصل بالفعل شين ضميري ده حدد ايكي min ghairi anyar yadhhara fil ba shi a lafazi amma ya sadu da aiki na biyu ad-damir al-mustatir fil fi'l al-madi taqdiruhu aw huwa aw بارك هو غردت هي الضمير المستتر في المضارع يختلف تقديره باختلاف حروف المضارعة gwargwadon أريد تقديره أنا ana ko ba تقديره هو yambahu الضمير المستتر في فعل الأمر taqdiruhu anta da'iman anta eh jama'a yayi yayi to Allah taimake mu Allah ba mu ikon fahimta a yi nazari don Allah a fahimta man ɗalabar ula saharar layali وليس أخو hajati man bata na'ima ولكن أخوها man يبيت ala وجل وليس أخو hajati man bata na'ima أخو anan صاحب wanda duk bai kasance ko wanda yake sahibin bukata mabucin bukata ba wanda ya kwana yana barci ba ne kana da bukata eh to ba kwana za ka yi kana barci ba walakin man ya yabitu ala wajal wanda ya kwana yana firgice barin tashi maza yana tsoro kada ya zo bai gane ba ya kwana yana karatu wani lokaci eh, wani lokaci ya baiwa jikinsa haƙƙinsa to shi ne mai bukata amma wancan da ya kwana yana barci baya bukatar komai kuma duk abin da ake nema haka yake yanzu ka duba masu neman mulkin nan sai karfe biyu suke fara mitin na dare wani lokaci wallahi tallahi sai karfe biyu eh to mai neman kuɗi fa akwai lokacin zai kwana yana yawon neman kuɗi Ah, to kaga karatu su kuma waɗannan majlis sun fi sauƙi? eh da za ka iya samu rana ɗaya mulki ba rana ɗaya naɗa ka kana ɗo ko aka zaɓe ka ka zaɓu kuɗi ma haka rana ɗaya in Allah ya ga dama sai ka zama mai kuɗi kenan amma karatu komai dabarar mutum komai hikima komai gata ko ɗan waye sai an daɗe ana yi kafin ya iya wa sha da ustazin wa ɗuli zamani sai an ɗau zamani amma sauran duk rana ɗaya. wanda ya ga dama sai ya baka inda shi ilimi ya gagara kenan ba a samun sa rana daya ko ba a saya to ba gara hakan ba da ana sayan karatu da ko za zaka sani ne in ba ka da ko sisi bai sai sai ya raba ƴaƴansa ko ba ka bane jama'a ai ga mutum ba shi da ko sisi ya halitta qur'ani ya san fasararsa ya san hadisi ya san kaza wata sai ya rasa kudin cewa ne da sai ake wani sayewa zai ya raba ƴaƴansa ko ba ka bane da matansa duk ya ba su ilimin kai kuma ka zauna jahili Duba Allah ya alhamdulillah eh ce ya kwanta ya kwanta ya ta barcinsa ana karatu don shi dan wane ne in aka zo karatu ya ji ya girgiza kansa ya ji ya iya faduwa zai jarabawa in ma bai fadi ba aka yi maza ce dan wane ku ba shi ci an ba shi ci ya gama an ba shi certificate sunansa an ba shi ilimi kaka dar za ka ba shi banza ba ba shi karatu wajen ba a iya ba da karatu ba a kyautar karatu hmm? banda me a ah, mutum ya mutu a ce a raba dukiya a raba waye wani ma ana raba kasar ma a bashi ‘ya’yansa guda biya a basu rabi rabi don don kara rigima ana yin duk na gani ne ko mai angon da ya rasu da anguwa ɗaya ce da yayansa suna rikici su biyu sai aka raba anguwar biyu ba raba rigima ba to wani in ya mutu a raba karatunsa wani? sai da a raba littafi to littafi ilimi kenan akwai himar ba ya hamil asfara kun ji jama'a kowa sai ya yi Allah ba za ka girgiza kai ka ji ya shiga ba ta ka wahala ala la ta tanalul ilma illa bi sittatin sa'umbika an majmu'uha bi majmu'iha bi bayani ba a samun ilimi sai da abu shida wurin baka labarin su dalla dalla zaka'un wa hirsun was'ibarun wa bulghatun wa irshadu ustazin wa tulu zamani zaka'un kana da basira gane ko baka da ita amma ka da basira gane zaka sha wuya hirsun kana kwadayin abin da son ka kake son wannan karatun ko tilasta ka aka yi nan ma ba za ka yi na kirki ba ba sun ce sai na yi ba to gashi na yi ba shi kenan tibarun wa bulgatun ka samu haƙuri kana yi eh da wuya amma sai kai haƙuri wani ya kashi makaranta in bai haƙuri ba sai ya gudu ya ce shi bai ga abokinsa ba da ya zo sun rabu kenan bai ga waye ba bai ga waye ba in yace bai ga uwarsa ba bai ga ubansa ba to wani da matarsa ma zai tsallake ya bar karatu ya bar gidan ba ruwansa da tunaninsu sai dai in ya zo kif ya wuce tunanin amma ya sa abin da ya sa a gaba shi yake tunani istibarun hakuri. wa bulgatun da guziri sai an yi guziri shi yasa wasu tabi'ai da tabi'un tabi'in da suka kasa zuwa karatu a inda karatu yake suka yi ta damuwa akwai ma wanda aka ruwaito daga bakinsa cewa la'ana Allahul faqra laulahu la malikan ya duba malikuna madina shi yana Misira. da yana da doki in garma mai lafiya da guzuri a hannunsa da ya tafi madina ya ɗau karatu ya duba ba yadda zai yi ya bar gida guzuri babu abin da mata za su ci a gida da 'ya'ya babu ya ce kai la'an Allah Allah ya ne wa talauci laulahu la'adaraktu malikan ba don shi ba da na riski imamu malik na yi karatu ka gane ai talauci dai Allah ne yake yin sa ko to me natsi ne masa haushi ya ji wa bulghatin wa irshad ustadin wa dole zamani irshad ustad sai asama malama yake karatu teach yourself baya yi teach yourself baya yi wa man talaba al ulum bidun shaykhin yadhillu anil siratil mustaqim wanda yayi karatu ba malam ya bata ya bar hanya madaidaiciya yasa wasu ke cewa ai hankali da najasa akan masallaci don in ta faɗo sallah ta baci ta faɗi akan masallaci saboda ya karanta teach self na tarjaman iziya na Hausa masallaci masallaci rubutun boko da masallaci da masallaci duk daya da hausa ko to amma in agun malami ka karba zaka cewa masallaci masallaci to kai ba malami shi yasa baka iya daidai ba ana ce wa tajdidul ilahu ma. a sabunta wa kunnuwa ruwa in an shafi kai in za a sake a shafi kunne a sabunta ruwa idan ya gama ya shafi kai sai ya tuntsular da ruwan yake gabansa ya ce a nemo sabo ya haka ya ce a tajdidu aka ce a nemo sabon ruwa wannan ya ɓaci saboda bai san bai karɓa gun malami ba wa isha da ustazin wa zamani sai an daɗe ana kamar da muka faɗa kuɗi rana ɗaya sai ka samu mulki rana ɗaya sai ka samu amma ilimi sai an daɗe shi yasa masu gaggawa in ya gaya shekara hudu a jami'a in ya dawo sai ya karyata kowa ga masu shekara hamsin suna karatu suna suna suna taka tsantsan suna tawadi'u kai shekara hudu ko malaman su wasu sahabbai ne ma malaman su wasu tabi'ai ne malamansu. kai malamin ka dan zamanin mu ai wato rashin tunani ne da mutum zai rika zargin magabata ko ya rika blamin ɗinsu akan wasu abubuwa su don Allah suka kai da kai ma don ka kama aiki da ba sa tafiya da ba za ka je ba ko ba ka bane su don Allah kawai ba certificate ba jarrabawa ba kama aiki in an gama haka kawai su ne karatun don Allah kai kuma baka je inda ake yi ba certificate ba saboda kana so in ka gama ka kama aiki kuma kana tsoron kar ai jarrabawa ka faɗi su ko ba a musu jarrabawa suke haddacewa ba sai an sa su ba suke haddace karatu abin da bambanci wallahi haji Ina ka ce ga karatun da ake koya muku nan don Allah in an gama kowa ya je ta koya wa ƴan uwansa ba certificate Allah duk da yawa za a bar makarantar yace to yanzu me zai je ya nuna ya kama a bashi aiki ke babu sai to shi in haka ne ba zai karatun ba to kaga niyyar ka ta sha ban da ta magabata ko to ƙarya kake ka ce magabata ba su yi don Allah ba da niyyar kuma daban-daban ce malam yi haƙuri mai kace malam kai haƙuri na ce mai kace wa ina lahu nara jahannama ina ruwanka da nara jahannama wa man ya Allah man isu mawsul ko mamni alisukuni يعصي فعل مضارع فعل مضارع مرفوع بضمة مه يو الحمد لله الله وفاعله ضمير مستتر تقديره هو الله مفعول به منصوب بضمة ظاهرة الواو واو الهدف رسوله معبوف عليه فإن تو إن حرف التوكيد ترفع تنصب الاسم وترفع الخبر نار اسمه اسم إن منصوب وأن نار جه نار وهو مضاف جهنم مضاف إليه ممني على الفتح في محل الجر مضاف إليه جهنم أيبا جهنمي وكتب جهنمي to wannan kisira ce amma aka yi mata fata don ba ta karɓar kisira sai mai a gaban halidan ko kwalidina to khalidan wannan da shi abin nan ne hal ne halin kasance wasu khalidan in ɗaya ne ko halin kasance wasu khalidina abin nan hal ko mansubun ne batatin zahira to za ka fi mansubun bilya'i na musannan kenan mansubun bilya'i annahu na'am lahu jarri wa majrurun mana wannan muka ce maka lamul jarri idan lamiri ya samu fata yake yi ba rana ta yau baya nan to kana fashi ina za ka gane karatu duka shi ne ce rana ya ce na faɗa lahu lahu li muhammadin li wannan la ko ba ka muka ce ba mhm. wannan ma hujjar ne wannan ma hujjar ne me yasa wannan ya samu fata saboda labiri ya jikinsa me yasa wannan ya samu kisra saboda me saboda suna ne zahiri